فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمه bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin jama'a masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin karamin sani kunkumi shirin da kan bujiro da tambaya tare da kokarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin Allah wato Al-Qur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadasan iyalan gidan manzon Allah ma'anar kaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu mustapha tsira da amincin allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon allah domin samun tsira daga bata kamar yadda muka yi bayani a shirin da ya gabata tambayar mu za ta kasance wasu ma'aika ne ake kira da ulil asim kuma menene ya sanya nasosi da dama suka yi tabbaci a kansu amma kafin nan bar mu saurari wannan أنا بعد saurare kamar yadda shirin ya saba yakan Neman amsar tambayar ne ta hanyar komawa kan haskaken shari'a biyu, littafin Allah wato Alƙur'ani mai tsarki da kuma kamalaman iyalan gidan annabta amincin Allah ya tabbata a gare su. Ba ɓoyayyen abu bane ga kowane son musulmi cewa kalmar manzanni ulil azum istilahi ne na alkur'ani mai tsarki kuma hakika ya ambato wannan istilahi ne so guda a aya ta talatin da biyar cikin suratul ahqafi inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa sai ku yi haƙuri kamar yadda ulul azumi wato manyan manzanni masu ƙarfin niyya da juriya suka yi haƙuri kada kuma ka yi musu gaggawa kai ka ce da su ranar da za su ga abin da aka yi musu alkawari kamar ba su taɓa zama a duniya ba sai na tsawon sa'a ɗaya tak na wuni isar da aiki ne naka ba wanda za a halaka sai fasikan mutane. Abin fahimta cikin wannan aya mai albarka shine daga cikin keɓaɓɓun siffofi na wannan ɓangare na annabawa shine girman haƙurinsu wajen isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki har suka zamanto abin koyi da hakan. ga masu da'awa ko kira zuwa ga addinin Ubangiji na gaskiya. Da wannan ma'ana za mu shaida cewa kalmar ulul azum wato kalmar azamul umur wato manyan al'amura ta zo cikin alkur'ani mai girma kaɗai ne kan masu ɗabi'ar haƙuri kamar faɗar Allah maɗaukakin sarki. Ba shakka za a jarrabe ku cikin dukiyoyinku da rayukanku, kuma ba shakka za ku ji cuta mai yawa daga waɗanda aka baiwa littafi a gabaninku, haka kuma daga mushirikai. To idan kuka yi haƙuri, kuka ji tsoron Allah, to hakika yin wancan yana cikin manyan al'amura. Suratul Ali Imrana aya ta ɗari da tamanin da da shida, wannan ma'ana aka rawaito hadisi daga ɓangaren makarantar nauyaya biyu hakika cikin tafsirin Ali bin Ibrahim al-Qummi da yake a matsayin babban malami masanin hadisi na ƙarni na uku bayan hijira ma'aikin Allah daga Makka zuwa Madina a yayin da yake fassarar ayar da ta gabata cikin suratul ahkafi ya ce kuma waɗanda ake nufi da manzani' ulil azim su ne waɗanda suka gabaci annabawa da tabbaci ga Allah suka yi imani da dukkanin annabawan da suka gabace su da kuma waɗanda za su zo bayan su kuma suka kasance masu niyya mai ƙarfi A kan haƙuri duk da irin ƙaryata su da kuma cutar da su da ake yi. Masu saurare abin fahimta cikin wannan hadisi da ya gabata shine akwai falala ko kuma fifikon manzannin ulul azumi akan sauran manzanni da annabawa amincin Allah ya tabbata a gare su kuma hakika saƙon da suka zo da shi na littattafai da suhuf hujja ce ga dukkanin al'umma a cikin littafin Kamilu Ziyarat an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Sajjad Zainul Abidin a.s. ya ce, Duk mai so Allah ya hada shi da annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da hudu to ya ziyarci kabarin baban abdallah Imam Sadiq Imam to ya ziyarci kabarin baban abdallah Imam Hussein alaihi a tsakiyar watan Sha'aban domin a wannan lokaci ne ruhin annabawan Allah amincin Allah ya tabbata a gare su za su nemi izini a wajen Allah maɗaukakin sarki na ziyararsa sai a yi musu izini daga cikinsu kuwa akwai biyar masu mukamin olil azum sai wanda ya rawaito hadisin ya ce muka ce su wane ne annabawa masu wannan mukami na ulil azum sai imam alaihi salam ya ce annabi nuhu annabi ibrahimu annabi musa da annabi isa da annabi Muhammad amincin Allah ya tabbata a gare su baki ɗaya. Sai rawun ya ce, Muka ce masa, me ake nufi da ma'anar ulil azim? Sai Imam alaihi salam ya ce, waɗanda aka aiko zuwa gabashin ƙasa da yammacinsa, aljannu da kuma mutanensu. إن ضاق الوجود نقول لكم إذا طاب النشيد ma saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. A ci gaban shirin za mu kawo muku wani gungu na nasosi da suke tabbatar da cewa mansanni ulul azum su ne biyar ɗin da aka ambato cikin riwayar da ta gabata kuma wasu hadisan ma sun yi ishara da cewa su ne ma'abota shari'ar Ubangiji. Hakika cikin littafin Uyunul Akhbarun Rida an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Ali bin Musa Ar-Rida alaihi salam ya ce hakika an sanya musu sunan ulil azumi ne saboda sun kasance ma'abota girman niyya da kuma shari'a domin haka duk wani annabi da ya zo bayan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa aiko da annabi Ibrahim salam sun kasance bisa shari'a ta farki da kuma littafin annabi Nuhu salam ne, kuma kowane annabi da ya kasance a zamanin annabi Ibrahim salam da kuma bayansa zai kasance bisa shari'a ta farkinsa ne alaihi salam har zuwa lokacin annabi Musa alaihi salam kuma haka zalika dukkanin annabin da suka kasance a zamanin annabi Musa alaihi salam da kuma bayansa suna kan shari'a ta farki da kuma littafinsa ne har zuwa lokacin annabi Isa ɗan Maryamu alaihi salam kuma dukkanin annabawan da suka kasance a zamanin annabi Isa salam da kuma bayansa suna bisa shari'a ta farki da kuma littafinsa ne har zuwa lokacin da aka tayar da annabinmu Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka kuma waɗannan su ne manzanni biyar da ake kira ulil azumi wato ma'abota jimiri da dauriya kuma su ne mafi fifiko da falala daga cikin annabawa da manzannin Allah amincin Allah ya tabbata a gare su kuma shari'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ya zo da ita ba ta gushewa ko canzawa har zuwa ranar alkiyama kuma babu wani annabi bayansa zuwa ranar alkiyama masu saurare cikin wani hadisi na daban kuma an bayyana illa ta daban da ta sanya aka sanya wa manzanni hudu masu manyan shari'a da suka gabaci annabinmu mai girma tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalin gidan tsarkaka sunan ulul azumi shine wasu sun gabaci annabawa ƙulla alkawalin ubangiji na taimakon ƙarshen annabawa da wasiyansa amincin Allah ya tabbata a gare su gaba ɗaya. Ƙarin bayanin zai zo cikin wannan nassi na aya mai girma da kuma hadisan da suke magana kan matsayin annabawa alaihimussalam dangane risalar ƙarshe ta ƙarshen annabawa alaihimussalam bari mu wadatu da wannan hadisi guda da aka rawaito cikin littafin ilalu shara'i da tafsiru ali bin ibrahim alƙummi wanda suka rawaito daga jabiyar bin yazid yayin da ya tambaye shugabanmu imam bakir alaihissalam dangane da ma'anar faɗar allah maɗaukakin sarki kuma haƙiƙa mun yi alƙawari da annabi Adamu tun kafin ya ci bishiyar da aka hana shi, sai ya manta alkawarin, sai ba mu same shi mai juriya ba. Suratu Taha aya ta ɗari da sha biyar, sai Imam alaihi salam ya amsa da cewa Allah ya yi alkawali da shi akan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da kuma wasiyan bayansa sai ya bari bai kuma kasance mai dauriya a kan hakan ba kuma su annabawan da ake kira ulil azm sun samu wannan suna ne domin an yi alkawali ne da su akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma wasiyansa bayansa har zuwa imam mahdi alaihi salam da kuma tafarkinsa sai suka haɗa dauriyarsu akan hakan ya kasance tare da tabbaci da shi masu saurare takaitacciyar amsar da za mu iya fahimta waɗannan nasosi masu albarka haka shine manzanni ulil azumi su ne mafi fifiko da falala daga cikin annabawa da manzannin Allah kuma adadinsu biyar ne domin su ne aka baiwa shari'a masu girma kuma an bambance su da haƙuri gami da dauriya wajen isar da saƙon Allah da kuma rigaggeniya wajen amincewa da alkawari da Allah ta baraka wata alaye da su dangane da taimakon ƙarshen annabawa da wasiyansa bayansa har zuwa na ƙarshen wasiyai Imam Mahdi amincin Allah ya tabbata a gare su gaba ɗaya. masu saurare ganin lokaci na harara mu a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a shi mu ɗauki da wani sabon shirin. a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma aminu ibrahim kiyawa ni da na shirya na gabatar ku nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.